kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na ina dalili da ke zuwa muku kai tsaye daga nan tashar yanci liberty tv inda muke kawo muku batutuwa da dama da suka shafi kasa tare da gayyato muku mutanen da suka kamata domin ganin an warware matsalar ko kuma sun ba da shawarwari akan hanyoyin da ya kamata a bi a wajen samun mafita idan dai za mu iya bibiya ko kuma muna bibiyan abubuwan da suke tafa a lokacin nan da kuma baya bayan nan za mu san irin barazana da ake samu na batun abin da ya shafi wato rarrabuwan kawuna al'umma da kuma ƙasan baki ɗaya inda mun ga inda tun a shekaru da dama da suka gabata wasu 'yan yanki musamman yankin kabilar ibo suke fafutukan ɓallewa daga najeriya Uh, wanda hakan yasa suka kafa wata kungiya uh, da ake cewa aifa wato kungiyar da ke fafutukan tabbatar ko samar ƙasar Biafra. wanda za mu gani cewa kwana-kwanan nan kuma zan iya cewa mako ɗaya da ko kuma biyu da suka gabata gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓasa wajen kama ɗaya daga cikin mutanen da ke ingiza wannan tafiya biyo bayan wato bin shi da ta yi har zuwa wata ƙasa tare da danƙe shi da dawo da shi domin ganin ya fuskanci hukunci duk da cewa a shekarun baya da suka gabata gwamnatin ko ce kotu ta ba da belinsa bisa wasu ka'idoji da sharuɗoɗi da suka sa har aka karya waɗannan ka'idoji wanda tun bayan karya ka'idojin aka shiga neman shi shugaban kungiyar da ke fafutukan kafa kasar biafra wato namdi kano ruwa a jallo bayan da da shi dai ana ci gaba da sauraron karansa a yayin da yake hannun hukuma a daidai wannan lokaci to ba nan abin kaɗai ya tsaya ba za mu ga yankin kabilar yarbawa ma akwai wata ƙungiya har ila yau a ƙarƙashin wani mai rajin fafutuka da shi ma yake buƙatar hakan wadda za mu ga irin barazana da hakan ya haifar a yankunan kudu maso gabashin najeriya da kuma kudu maso kudancin najeriya wannan shine abin da za mu tattauna a cikin shirin a yau da kuma yankin ma arewacin ya za a samu zaman lafiya da kuma ci gaba a idan muka duba za mu ga cewa wasu suna ƙoƙarin samar da barazana da kuma rashin zaman lafiyar ne a tsakanin al'umma saboda wasu bukatun su na daban wasu siyasa ne wasu shugabanci ne wasu kawai ya za a yi su samu abin da za su faɗa ne wannan ya sa muka gayyato muku wasu matasa daga ƙungiyar nan da ke muradin tabbatar da wato jagoranci na gari wato kaduna youth for good governance wanda suna gaban mu a cikinsa akwai wato coordinator aliyu modibo wanda muna tare da shi barka da kasancewa tare da mu to akwai kuma har ila yau wato jonathan tanko wanda shi ma yana cikin wannan kungiya kuma mai kula da harkokin abin da ya shafi fasahar zamani barka da shigo gwada ɗakin mana to bari fara da aliyu a bangaren ka wasu hanyoyi kake ganin ya kamata a bi ko kuma matakai kake gani ya kamata a bi domin cimma bukata ko muradin nan da ake na tabbatar da zaman lafiya da ci gaban najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dubulalliya. bismillahirrahmanirrahim <clears throat> wani abu ne wanda matasa ya kamata su ɗauka a matsayin hanya saboda shi shugabanci na ƙasa abu ne wanda yake ta zuwa hmm. a baya wasu su ne hmm. wasu kuma ya kawo wasu kuma gobe ana tunanin zai kawo su matasan da ke yau ake kiran su matasa hakika babban kalubale ne ga matashin najeriya na farko ya fara amincewa da junan shi kokarin nuna haɗin kai ba tare da la'akari da bambance-bambancen addini ba ko kabilanci hmm. don wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya tasiri a zukata ya zama da cewa eh, najeriya tana samun barazana na daban-daban hmm. musamman arewaci hmm. ya kamata matasa su fahimci cewa najeriya tana bukatan su tana bukatan gudunmawansu kuma shi bambance-bambancen kabila ko addini ba zai kai mu ko'ina ba wannan kungiya da kaduna youth for good governance yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa activities mu muka fi yin activities na muka fi yin waɗansu ah, activities na zaman lafiya saboda mun tabbatar da cewa duk wani abin da ya lalace ko ko ya gyaru hmm. matashi ne hmm. kuma mu ne matasan nan hmm. kuma mu muka san matsalar mu ya kamata mu shigo ciki don mu wayar da kan matasa da nuna musu cewa ba wani abin da ya kai zaman lafiya mm. saboda duk wani abin da ƙasa take bukata to zaman lafiya ne babban ginshiki na gudanar da wannan mm. a haka wannan kungiyar take ta program tun daga gundumomi mm. har ya kai ga duka ba daɗe ba makai wani program wanda muka fito farfajiyar amadu bello muka yi kwallo mai taken zaman lafiya da haɗin kai wannan abu ya ba ma mutane sha'awa da dama wanda ya kai ga <clears throat> a yanzu haka akwai gundumomi da suke gayyata mu don saboda mu zo mu sa ido ko mu ba su shawara ta yadda su ma za su irin wannan abin da muka yi kuma mun sama karbuwa a wata kwamishin da aka kirkira na zaman lafiya na jihar kaduna da mu a yanzu haka ina muna cikin kungiyoyi da muke tamawa wurin ganin cewa an samu zaman lafiya a jihar kaduna da arewaci gaba daya barin kuma ga bangaren jonathan a kai a bangaren ka me ya kamata a yi a daidai wannan lokacin da za a yi cewa najeriya na fuskantar barazana na batun abin da ya shafi zaman lafiya me ya kamata a ce to na gode a daidai wani lokacin mm. abin da nake gani shi ne tarin shi colleague dina ya magana ya ce ya kamata mu bar wannan babbacin babbacin ko wannan musulmi ko wannan kirista eh, ne ba sani ko jonathan zai dan kara daga murya saboda masu kallo su ji da kyau a dan maganar da kake na lura tana da matura muhimmanci mm-hmm. akwai maganar da ya ce idan muka ba wannan bambancin na musulmi da kirista muka zo ɗaya muka bar wannan a gefe muka haɗa kai ka ganin ma zan iya gaya maka yanzu ba kwatanci a ce sunana ibrahim suna wannan abraham bene ne bambanci ba turanci da wannan ya bambanta ba sannan idan muka duba muka koma asali shi ibrahim bene ne ba duk shi ya haife shi ya haife mu ba jameson abin nan krista da musulmi ba to idan muka koma wannan za mu gani da cewa muna ta nuna bambanci mu yi haka mu yi haka kuma tun daga asali menene mm, uba ɗaya ne mm. to idan muka duba muka duba kuma mu karanta mu muna da menene individual differences mm. idan muka ije wannan a gefe muka duba da cewa abinda muke so mu a cikin shine a new nigeria a better nigeria wanda ni da kai za mu na idan ka duba fuskokin mutane za ka gani da yawan mutane za ka gansu wasu ba mu suke ba wasu za ka gan ba su dariya saboda abubuwan da suke faruwa mutane sun gaji yana nan kamar jariri ne tun idan yana karami training da ka ba shi, shi ne kuma zai tashi da shi to ka gan idan muka canza orientation da za mu yi ma yaran mu da kuma matasa ka gan da cewa a the tail end za mu achieving so duk ƙoƙarinmu da muke yi muna so mu gani da cewa mun ba matasa orientation saboda an ka duba abin ya fi zama awa ya zama ma matasa ya zama masu irin wani irin abin nan ne wani irin abu ne wanda a zaman lafiyar nan ma a rashin zaman lafiyar nan ana amfani da matasa ne hmm. amma ka da cewa idan matasa sun samu orientation sannan kuma suka samu orientation din nan ka gan wannan zai kara kawo kuma duk lokacin da ka siya za ka yi tunani da cewa a'a wannan broda na ne wannan broda na ne ko ya fito daga kudu ne ya fito daga ina ne arewa na fito daga ina ne dukkan mu ɗaya ne so shi ya sa ka gani muna kokari yadda za mu yi mu canza ma mutane tunani da irin orientation da suke samuwa irin bambanci bambanci din nan da cewa kai haka kai haka domin ka duba ka nan gaskiya yana nan ne a the point of irin sinking to amma ta wajen kokarin irin orientation din nan ana waya ma mutane da kyau da kai mm. za gani kuma kasan zai kara gini ni a yanda ni nike gani ina gani mm. a new nigeria mm. i'm soon a better nigeria because na san da cewa ko kasuwanci kake yi mm. idan ka gan kana kasuwanci kana samun ciniki ana ce to za ka gani akwai problem cewa akwai failure in the future time to amma idan kana abu ka gan kana faduwa zai dinga baka irin encouragement kana gan kana sa kuzari so that menene to haka nigeria yake domin a yanda abubuwan su zo suna faru ni a ganina nike ganin da cewa Allah yana so ya kara dawa da mutuban Najeriya ya zamanto musulmi da Kirista su dawo ɗaya shi yasa in ka duba abin da suke faruwa kwana biyu ba ruwa ba alamu ne da cewa Allah karan shi yana fushi da mu to amma idan muka haƙuri muka zo na lafiya muka duba da cewa Najeriya ne ita ne abu na farko da za a gina to za mu gani da cewa kasan wasu yanzu yau su ba su damu ba su dai kawai in kuɗi kawai ina gidana kuma menene ke faru ba su damu ba hmm. to amma najeriya ita ne kasanka ko ka ce za ka je wani kasa ka zo na ba za ka iya zama saboda kasanka ita ne kasanka hmm. inda Allah ce zai sa ka fito a irin ko irin su yana testi. da zai abin nan amma ya ganda cewa Najeriya kasa ne mai albarka hmm. kuma ka duba Allah ya riga azarta mu ba amma kawai dai rashin ganewa ne da kuma irin mun dan samu kuskure to amma kuskuren is never too late za a iya gyara inda muka yi kuskuren mu kuma manta da matsaloli awa wannan sai a zo daya barin koma ga bangaren aliyu mun ji maganganu sosai da shi jonathan ya yi a zaman lafiya wanda mun ga irin gudunmawa da za a iya cewa idan kaga an samu zaman lafiya to gagarumar gudunmuwar kamar yadda fada ta fito ne daga matasa haka kuma idan ba a samu ba daga matasa shin me bambancin matasan yanzu da na da wanda za ga cewa a da za ga matasa na ƙaunan juna ana samun zaman lafiya haɗin kai da dai sauransu amma ban da yanzu fito eh bambanci yana da yawa na farko daga irin yanayin tsarin iyayen yau saboda iyayen da sun ɗauki ɗa na kowane hmm. kuma shi uba baya tunanin cewa ɗan da da ya haifa ɗan shi ne kaɗai shi zai ba ma ɗan wannan tarbiyya shi kaɗai hmm. sai ka ga makoci yana da ikon tarbiyyatar da yaran makota gaba ɗaya na wurin nuna musu cewa ga abin da ya dace wannan ya ma matasan baya tasiri sosai na wurin sanin na gaba da girmamawa da rashin nuna bambanci da kyautatawa da sanin al'ada hmm. da kuma girmama al'adan wasu kuma baya da ya kasance yau allah ya mu da wasu iyaye wanda suka ɗauki ƙawazuci ko in ce sumar amfani hmm. suke ma 'ya'ya na farko kai da kake makoci ba kai saka kwaɓawa. Hmm. don wanda shi makoci yana kokari ne ya ga cewa ga ɗan makocin shi ya zama mutumin kirki saboda a zuciyar shi ya tabbatar da cewa in dan shi ya fito wasa ko ya fito wani harka da ɗan makocin nan zai fara haɗuwa, to kaga ko aikin shi ne ya kokarin cewa ya ba su in su hankali tare saboda kar zama mutanen banza saboda yana da yakinin cewa in ya bari dan makocin nan ya lalace to dan shi ma ya lalace duk tarbiyyar da zai bayar a banza ce hmm. to a yanzu dai iyaye sun yi tasiri na wurin nuna tarbiyya saboda mun sauka ne daga tarbiyya shi sa muke ganin ba daidai ba hmm. yaran da kuma sun rike tarbiyya da al'ada da sanin ya kamanta shi za suka yi nagarta kuma ya zama na cewa sun zama wa'yansu mizani da ake gwadawa na wurin kyautata rayuwa da ya gabata ban sani ba ban ah, jonathan maganganun da shi aliyu ban sai ko za ka iya daura a kai ba bambancin da ake samu tsakanin iyaye da kuma matasan da mun faɗa cewa matasa su ne ginshikin kowace al'umma na zaman lafiya ne na menene da dama za ka gani mm-hmm. to a kamar zan irin training da na samu mm. hayo wani lokaci idan muka tattauna da shi a shi comrade aliyu sai in gaya mai da cewa ina valuing abin nan friendship lokacin da muke primary school abokanin primary school hmm. so most of my friends irin uh, musulmai ne hmm. kuma har yau hmm. idan muka haɗu saboda wannan dankon zumunci da yake tare sai ya zamanto na fi irin valuing nasu dan irin high station friends da aka samu a yanzu in ka duba mutanen da orientation da mutanen da suka samu sun samu orientation ne wanda za a nuna maka idan ka gan babba wanda ya girme ka ka girmama shi hmm. in ka duba barin dan koma baya in ka duba yara dai daga 18 years yanzu downward yanzu wani irin yara ne da in ba wai an samu irin orientation mai kyau ba to gaskiya za a shiga wani matsala me yasa saboda mm. kaga yanzu yaran da suka wuce 20 mm. sun dan kusa da yaran da suka yi 30 years mm. kuma sun dan duba irin sun dan koya wasu halaye wanda zai gina su dan ka duba yanzu a yaran yanzu za ga yaro dan karami irin daga 18 za a zuwa za a gani wasu ma irin ma wani ya ganka ma ya ganin irin ko za ga gan kamar lokacin da nake za ga ni ka gan babba za ga shi ko baka san shi ba za ka girmama shi saboda me ka riga ka san da cewa ya fi ka hmm. to amma yanda muka samu muka iske kanmu a irin wannan zamani za ka ga yanzu yaro ba shi da wannan irin tarbiyya wanda in ya gan babba zai girmama shi hmm. so to kaga dole ne ya zamanto iyayen su ƙara ba ma yaransu orientation mai kyau wanda za su gaya musu wannan gashi gashi gashi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi hmm. so kaga yanzu ni orientation da na samu na riga na samu wani orientation ne kuma kowane lokacin kan gama shi na ce na riga na ka wani level ne wanda issue of way religion either ko muslim ko christian na riga na wuce wannan saboda menene ina duba gaba nake duba hmm. kuma ina duba da cewa idan komai ya kyau a kasar nan fa dukkanmu ne za mu ɗauka abin nan ɗin mu ne dukkanmu ne za mu shi da eh, za mu ɗagwa mm. to amma irin an samu wasu mutane ne wanda orientation da suka samu mm. shi ya sa ka gani babu mutanen da da mutane yanzu ba za ka iya comparing nasu ba saboda mm. orientation din ya bambanta horon da suka samu tun farko kenan da kuma tarbiyya ah, kuma aliyu me haɗin shafukan sada zamanta wato social media kenan da kuma barazanar zaman lafiya a najeriya domin muna gani inda masu ruwa da tsaki suke ba da gargadi akan cewa shi kanshi social media ne shafukan sada zamanta na ɗaya daga cikin da ke kawo rashin zaman lafiya a najeriya ta wani bangare kuke tunanin ya gaskiya ne ta wurin gabatar da waɗansu labarin ƙarya wanda ba gaskiya ba mm. don saboda ita kowa social media kowa na kokari ya ga cewa shi ma'aikaci ne kamar ka ya ga shi ya posting labari mm. saboda mene saboda ana tunanin cewa ah, ana following dina so wannan yana tasiri wurin kawo rashin zaman lafiya wani ma zai kokari ya ɗauko labarin faruwan wani abu a wani ƙasa ko a ta daɗe da faruwa sai ya turo saboda ai su masu gani sun ga yanzu aka turo ko ku sun ga lokacin da ya turo bai daɗe ba to kaga wani shi daga nan gurin ba zai duba ce a ah, bari iya labarin nan ai an ce a wuri kaza ne hmm. bari in bincika sai kawai sai ya ɗauka sai share. to haka sai ga ta tafi na sha daga kadunan nan ina kadunan nan zan ji ko wani waya daga wani kwaliti na ko kuma wanda daga wani jiha ya kira ne ce an ci abu na faruwa hmm. kuma social media ne so social media tana ba da tana ba da ruwan tana ba da gudunmuwa hmm. ta wurin kokarin bata tarbiyya da kuma barazana ga zaman lafiya gaya hmm. wanda akwai irin yanayin da ya kamata mutum ya ji labari akwai kuma yadda ya kamata mutum ya bincike labari ya misali ya kamata abin da ya kamata ka ji labari shine na farko duk abin da za a gaya maka me gaskiyan abu kuma ta wani hanya ne labarin nan ya zo hmm, sos kenan eh, sai ka tabbatar da wannan labarin ga inda ya fito ga gasken shi ila a muryan aka ji hmm. saboda kuma kuna ba da gudunmuwa na wurin tare irin waɗannan abubuwan da yake faruwa na yada jita-jita media saboda ita media a yaushe ta zama muryan jama'a ita ta rage ma mutane wurin ƙoƙarin ganin cewa mutane ba su halaka ba wurin tsatso gaskiya ku ce a gaskiyar lamari kuma bayan social media wanda mutane ke amfani da ita kawai wurin kokarin tada zaune tsaye wayansu kuma mugayen mutane suna kokarin suna shiga wannan suna amfani da wannan dama hmm. saboda su dama ba zaman lafiyar suke so ba ko a ta rigima na jonathan me ya kamata a ce hukumomi da kuma iyaye idan na ce hukumomi masu fada a jide tunda abubuwan nan da ake yawanci ba da labaran ƙaryar da dai sauransu da mun yarda cewa suna haifar da fitina za mu ga cewa matasa yawanci suke me ya kamata a ce gwamnati ta yi da kuma su kansu iyaye akan abin da ya shafi dakira wannan matsala gaskiya matsalolin na da yawa hmm. kaga ita information hmm. duk mutumin na farko da ya ji information hmm. na farko information wanda ya ji na farko to yanda zai dinga ya gaya ma wannan second person da zai bada information to zai misleading mutane awa to kaga social media tana da negative part nata kuma tana da positive part nata hmm. tana da disadvantage da kuma advantage nata hmm. to abu ne da aka samu tun daman social media abu ne wanda za ka gani tunda akwai abin da za ka gani bloggers sun abin caption sai ya gani wani kuma yanda in ya duba hmm. ba za ma ya duba ko official abin nan eh, wannan daga gurin ku Awa sai kawai idan ya ji sai ya gama wannan in ya gama wannan yadda wannan shi ma zai gama wannan zai awa to abin ne kan haifar da wasu abubuwa sai ka ji an ce wannan ka ji an ce wannan wannan ya ce ai bai ji ba wannan ya ce bai ji ba hmm. to kagan kwanakin ba ai twitter lokacin an gwamnati ta dau abin sabida abubuwan da muke fuskanta ne awa an hmm. ka duba mutane matasa zan ce matasa da ya za ga duk sun sa wannan nasu a social media ne za gan ba su so ma ka gan ko suna kalle nta ko liberty ko da abin eh, kamar station haka da is recognize wanda su official wanda ne za su baka ba wai social media saboda abu ne dai da wani zai iya zona kawai ya buga kawai sai basa. to amma abin da nake gani da ita gwamnati hmm. ya kamata ta yi shine ta dan kawo restriction barin sa shi dai kawai haka restriction na hmm. dai dan awa takaita awa ta sa dan hmm. dan takaita so da idan ta takaita kagan duk wasu irin su labarai wanda ba shi ba hmm. at zai zai taimaka an ka duba matsaloli da muke fama da shi a yau shine duk akan a result of wannan social media ne da ake samu zaka gan wani ya ji abu wani kuma bare tamba a ina ne ka je ka je a inda ne ko alibaci a sai ce shi kenan sai ya da shi to amma ka gan idan aka ɗan kara abin nan nasu hmm. to za ka gani abin zai taimakawa kuma tension din zai kara rage wani tension sun da za gani wasu abubuwa da yawa za gani kuma ba gaskiya ba ne hmm. za ga za ka wani abu da zai kara rusa abin nan kasan jonathan ka yi magana akan abin da ya shafi twitter Eh, wanda za mu iya gani matakin da za a iya cewa gwamnatin tarayya ta ɗauka na batun dakatar da shi na dan wani lokaci ta yaka kalli wannan hukunci ko matakin da ita gwamnati ta ɗauka eh, to gaskiya zan iya ce gwamnati ta ɗauka mataki mai kyau mm. to amma gwamnati dai za ta ɗan takaita mm. saboda in ka duba kamar ko bloggers ne mm. inda suke cin abinci kenan idan aka ce za abin nan nasu idan in ba ka da abin da za ka faɗi ai ba za su iya samun su kafshe so da su ma samu ci abinci ba mm. to ita twitter ta dan duba idan ta duba saboda an ka duba twitter din na generating abun kuɗi ba karamin mm. kuɗi ba ne mm. to na san da cewa ita gwamnati tana so ta dan jawo hankalin mutane ne so da ta dan rage hargitsi na na kasan gaba daya hmm. so ita abinda gwamnati take kokarin yana da kyau ah. to amma sai ta dan duba hmm. a ta awa ta awa gaba daya ba na ah, mala aliyu kafin mu je wucin ɗan ƙaramin lokaci ah, a bangaren abin da ya shafi social media musamman ma twitter facebook da dai sauransu me ya kamata hukumomi su a kai don kwanaki ina gana akwai doka ta musamman wanda ta shiga har majalisa na batun wato sanya ido akan shafukan sada zumunta kasashe da suka ci gaba sun yi irin haka wanda za a guji cin zarafi cin mutunci da dai sauransu ta wani hanya ka kalli ta wace fuska ka kalli wannan abu hakika wannan hanya ce mai kyau hmm. kuma duba da irin yanayin matakin da gwamnati ta dauka kan maganar twitter hmm. twitter wani shafi ne wanda duk abin da mutum ya so ya yi ko ya faɗi ko ya kawo kawai za a ga mutum ya rubutu ya ko kuma ya tuni hmm. wanda tsagerin na jagarta da kai magana da na duka gaba daidai hmm. hmm. ya zama musu wuri ne wanda suke shekaya su matakin gwamnati a wannan ya yi daidai saboda bidiyo ne ake amfani da shi wurin ganin an lalata sunan najeriya gaba daya hmm. to sauran uh, sadarwan kamar su facebook hmm. ya kamata hukuma ta shigo sosai ta duba ta gani kuma a sa wani doka da duk inda mutum zai yi wani maganan batanci ko cimma wani mutunci ya kamata a ce a hukumance a san yadda za a yi da shi saboda ita ni gaba daya in ka tambaye ni wani irin amfanarwa ya kamata yi wannan hanyar sadarwa ya kamata ya amfana ne ta wurin wasu abubuwa da za su ringa ilmantarwa hmm. da faɗakarwa saboda a najeriya muna da mutane masu ilimi musamman matasanmu akwai masu ilimi ah. wanda ilimin nan nasu zai iya amfana ko ta toda ta wannan fannin ne ah. social media ba wuri ba ne da mutum zai faɗi abin da yake so ko ko an bata maka rai ka ce za ka ɗauki fansa hmm. babban kuskure ne to za mu yi ratsi a cikin shirin na yana dalili wanda idan muka dawo insha Allah za mu ɗaura kada a shafa dai shirin na zuwa muku ne daga nan tashar yanci liberty tv za ku iya sauraron mu ko kuma kallon mu kai tsaye ko ma karanta labaran mu idan kuka bibiye mu ta adireshin mun nan gizo Radio.com har ila yau kuma a shafukan mu na facebook twitter din da sauransu idan kuka yi sacin liberty tv a tabbas za ku ga mu za mu yi ratsa idan muka dawo insha Allah shirin zai daura a dakace mu to ma da labarkan dawa shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan tashar yanci liberty tv inda muke tattauna kan abin da ya shafi tabbatar da zaman lafiya da kuma ci gaban najeriya matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya jonathan kafin mu tafi shi wato comrade aliyu ya yi magana akan abin da ya shafi hanyoyin da za a wajen takaita ko daƙila abubuwan da suka shafi shafukan sada zumunta domin tabbatar da cewa ba a yaɗa abubuwan da ke haddasa tashin tashina wanda ya bada misalai ko in ce kai ma ka bada na kana zauna waje kaza kawai za ga an rubuta cewa gari kaza ba lafiya gari ka ba za ba lafiya shin ya za magance irin waɗannan abubuwa misali sanya abu wanda ba gaskiya bane labarin kanzan kurege da dai sauransu da kuma hukunci to eh, gaskiya dai ah, shi ya yi magana hmm. kuma a maganganun da shi ya yi din mm. gaskiya ya ya making point mm. gaskiya abubuwan idan muka duba gaskiya abubuwan da muka fasu kamar lokacin da duk zaka gani da lokacin za gani ana crisis din nan lokacin da za ka gan irin crisis ya dinga zuwa lokacin za ka gani a social media mm. sai ka gani a ce waje kaza ai ana faɗa waje kaza ana faɗa kuma idan ka zo ka zo na ka discover sai ka gani da cewa ba gaskiya ba ne ƙarya ne to awa to abin sai ya sa wasu mutane sai gani wani wanda yana da ciwo sai gani da zarar ji wannan abin shi kenan hankalin shi ya tashi to gaskiya tunda gwamnati za ta shigo cikin wannan abin hmm. gaskiya abu ne mai kyau saboda idan ta ce ba za ta duba ba hmm. gaskiya wannan abin zai iya hargisa abin nan kasan saboda gaskiya ita social media gaskiya yadda na yi magana ce tana taimakawa kuma tana rutsa hmm. tana da advantage da kuma disadvantage hmm. to amma idan ka duba ita abinnan wannan eh, eh, disadvantage na taɗin ne zan ce yi ya hmm. saboda wasu abubuwa ƙaruwa yake yi shi yasa ka ji na gaya maka na ce yara ƙanana da za ka gani irin kamar in ka duba mutumin da ya kai shekara kila talatin dai ya fara mallaki hankalinsa za a gani ba za ka gan zai hufa ko a cikin ita social media din ba dole bika za gani is busy ko aiki ko wani abu to amma ka gan yaran da suke tasowa kamar irin shekaru da na gaya maka sha takwas ko sha bakwai zuwa dai to za ka gani za su shiga kuma yara ne da ba wai sun mallake hankalinsu ba hmm. amma ka gan babba dai da ya mallaki hankalin shi dole ne za ka gani zai takaita kaman ka ga don ka duba orientation ya fara zuwa ma mutane wasu da ya saboda social media lokacin da mutane son kan abun ba hmm. da zarar ka ga abu za ka gani za ka sha kamar da gaske ne to amma da ya zo a hankali mutane sun fara ganewa da cewa ai ga abin da yake haifar wani lokaci za ka gani magana ba daidai ba sai ka gani to abin gaskiya yana da kyau saboda abin yara da kaji na gaya maka daga soso shekara za ka su ne za ka gan idan abu ya faru za ka most of time kamun ku ku shigo guri idan za ku zo takin abin nan sai gani mutum da wayan shi ya riga ya abin nan to hmm. bisa ga wayan da ya amfani da sai ka gani sai je yada abin da ba daidai ba amma ka gani ku za ku duba ku yi nazari ku duba abubuwan da ya kamata a yi an ka duba lokacin akwai registration a yi da hmm. idan abu ya faru hmm. baka isa ka je da waya kai abin nan ba saboda za a iya kama ka because akan bari su abin da ne su yan abuwa su zo su abin to amma abin da ya sa ka gani abin ya zo saboda social media wani dai kawai yana jikin shi na rawa yana so kawai washe sai ya sa so da comment da zai samu a ce kaza kaza kaza to duk abin da kenan to abin ba wai suna yi dan da kyakkyawan manufa ba ne wani kawai ya dai sa ne dan yana so dai kawai ya samu followers menene menene mm. to gaskiya yadda gwamnati za ta zo ta shigo ciki gaskiya ko nima ma ji daɗi domin zai rage tension ɗin kasan gaba ɗaya na kuma ga shi dai za mu iya ganin abin da ya faru a makonni biyun nan na fafutukan raba ƙasa da wasu suke me ya ta da fice fuska ka kalli wannan abubuwan da suke faruwa gaskiya na kalli fuskokin daban-daban hmm. a farko na kamar fannin kudu masu gabas mm. south west kenan ko? Mm. south east south east mm. akwai waɗansu mutane da ke gefe wanda su makiyan najeriya ne wanda suke iza matasa akan wannan ganin cewa lalle ta iya kai tsaye ce musu makiya najeriya makiya saboda kasan nan gwagwarmayan wasu mutane ne wanda suka gabata hmm. kuma burcinci ne a ce a samu irin matasa su tashi suna kokarin goge himman wa'annan mutanen da suka gabata inda ce mutanen da suka gabata ina magana kamar saddauna hmm. ina magana kamar tufa balewa a arewa hmm. ina magana kan kamar zik Zikuye? a can yankin mm. ina magana kamar a walawo mm. a can yankin yarbawa mutane ne wanda suka yarda da junansu suka aji bambanci suka gina ƙasar nan duk wani abin da muke tutiya da shi yanzu ƙoƙarinsu ne sai ga shi mutanen da najeriya ta yi riga ta yi wando suke ƙoƙarin su ga sun kware ma wannan ƙasa baya ta wurin amfani da wasu matasa marasa hankali a cikin marasa hankali kai tsaye wasu matasa hmm. suna kokari su amfani da wasu matasa hmm. don ganin sun lalata kasar nan kuma su waɗannan matasan zan iya cewa rashin nazari da zagaye a najeriya ya tasiri saboda su gaba daya tsakanin yarbawan da kabilan ibo mutane ne wanda suna da yawa a nan arewa suna da yawa a ko'ina a najeriya a kasadin su su ba su san abin da wa'ancan yaran suke yi to su suna can ba san komai ba wa'annan makiyan suna amfani da su suna ba su manya-manyan abubuwan ta'ammali wanda zai cire musu hankali suna ba su kuɗi suna gaya musu yadda za su yi saboda mene saboda su ta da ƙura su zaune tsaye a nan arewa mun yi mitin da waɗansu ƙabilu na yarbawa da iyamurai wanda mu da su sun nuna mana cewa ba su tare da wannan abu wani abu ne wanda waɗansu can suke ƙoƙarin yi a kudun ma ba a yi kuma suna da tabbacin cewa duk wani wanda ya abuci hankali ba zai ba hannun shi cikin wannan abu so ka gani so shi sa a farko dan yi amfani da wannan kalman da na yi magana yanzu barin koma ga jonathan jonathan me kake tunanin ya kamata a ce an yi domin ganin an kau da wannan abun baki ɗaya ba tare da hayaniya ko wani abu ba tsakanin kudancin najeriya da kuma arewacin najeriya a ci gaba da zama tare me kake tunanin ya kamata to gaskiya abin da nake kallo shine abu na farko shine najeriya allah ne ya haɗa mutane kuma kominki komin su dole mu zona kuma ina gani kuma za a zona lafiya in ka duba a sudan south sudan da north sudan hmm. da aka zo aka yi suka zo suka rabu har yi babu zaman lafiya hmm. to abin da nake gani shine a na yi magana na ce still matasa ko zan ce al'ummar najeriya suna ƙara son orientation a wayar da kai wayar da kai hmm. da in ka duba 60% of matasa hmm. su tunanin nasu zan ce daban ne wasu dai suna tunanin yau dai kawai ina dai so kawai in samun kudi kawai in hau babban mota in gaba ne hmm. to in ka duba kuma 40% of matasa na najeriya suna so su gani an dawo da mataban najeriya hmm. kuma ba wai for their selfish reasons ba su dai suna so ne domin a zona lafiya hmm. kagan yadda ya magana hmm. wasu ne dai kawai suna so dai su cima kansu buri hmm. ba wai domin kawai a raba najeriya ba ko a raba najeriya ina gaya maka za ka gani da cewa za a samu matsaloli sabida duk abin da za ka yi shi ba da niyya mai kyau ba to za ka gani za a samu abin nan irin wannan abin to amma idan aka zo na aka duba abin kai ya kamata abu ne dai da ya kamata dai sai a duba kamar kaga mu a nan arewa kaga mu ma muna da ɗan kananan matsalolin mu dai da zan ce arewa mm. su ma ma suna da nasu to amma idan muka zo na a arewa ma muka haɗa kai da ai arewan state guda nawa muke controlling mm. kaga ai mafiya to amma zaman lafiya din shine yafi kagan kamar in ka gan mutumin inyamuri kagan su mutane ne wanda sun iya kere-kere da sauransu sannan ka duba dai mutanen yarba to mutane ne da aka sani dai eh, ne boko ne akwai su mm. misali to an kuma da adatin da suke da su koko su menene dai a can mm. to za a duba mu kuma arewa noma ne da kuma allah azata mu da kuma ragango da adatin sai a duba a gani ba za mu iya yi ba juna ba kamar mu abin muke da shi mm. dole za a gani to amma idan aka takaita abin mu ma abin ya kamata da zai sa mu ma irin ya zamanto duk abinda za a share a ce kamar yamare su ma mm. a dan ba su wani a ce mutanen su na gwamnati mm. sannan su kuma arewa mutanen sannan su ma yarba mutanen to sai ya zamanto duka yana nan ne kamar idan kana da kamfani yanzu kana ganin eh, eh karasa wannan magana karanta idan kana da kamfani mm. ka ɗauko ko irin yare ɗaya kasa mm. to kamfani nan zai faɗi mm. to matsaloli da muke fuskanta a Najeriya shine bambancin mamatan irin yare ko addini yana kara haifar mana da za gani da cewa tunda in ka duba kamar yadda aka koma za gani nan kirista suke zama nan ai babu daɗi in ka kira wani daga sabo ka ce yaya kake jin daɗin bai ce ma bai jin daɗi mm. amma lokacin da ake zaman abin nan tare mm. abin ya kawo kwan zumunci tare idan lokacin sallah ne a kira haka za idan eh, lokacin abin nan ne eh, ne za abin sai a zo na lafiya mm. to kagan wannan abin shi zai ƙara sa najeriya kuma ta zo na lafiya amma idan muka ba wannan abubuwan ba mu duba ba to gaskiya za mu ci gaba da fuskanci matsaloli da ah, ah, malali a bangaren har ila yau wasu irin daidaito ya kamata a ce an samu tun daga matakin jihohi da kuma ah, tarayya ma da zai sa a ƙara samun zaman lafiya a bangaren su wani irin gudunmuwa za su iya bada gudunmuwa na da za a eh, iya da zai tabbatar da haɗin kai da wani ba zai ga cewa an ware shi ba ko wani abu ta farko najeriya nan an yi ta kan tsari duk wani abu kiran jihohi ma kokarin ganin cewa an yi adalcin mu kowa ne saboda duk arzikin da ya kai jihan ku ana tunanin kuna da jagora wanda kuka zaɓa shine zai yi nemo muku wannan abun kuma ya ji kukanku ya gane me kuke so ya muku hmm. na farko kenan na biyu a tsarin ɗaukan aiki akwai hukumar da take ba da ko take ba mu kowane jiha kaso na aiki kaga a gwamnatin ciki na a yanayin wakilci an samu matsaloli da yawa saboda a arewa mu shugabanninmu akasari su ne suke cutanmu kwarai da gaske da eh. da farko a yau a najeriya duk wani aikin da ka sani ana sai da shi ne mm. za ka ji kana neman ofa za ka ji an gaya maka kaza kuma mu muna program da matasan jihohi irin na kudu ba haka bane yake faruwa kamar 'yan majalisu ya kamata su shiga titiyin su suna iya ga cikin wanda suna iya ga cikin hope na demokuraɗiyya amma suna yin abu koma baya wurin daƙila mutane rashin wakilci mai kyau na matasanmu suna buƙatan ayyuka saboda duk matashin da yake aiki ba na tunanin zai yi kokari wani amfani da shi ta wurin ta da zaune tsaye abin yi kan sa ka guji duk wani abin da zai bata maka lokaci da farko kenan wanda na biyu a koya matasanmu sana'a mu mun sani cewa gwamnati ba ta iya ɗaukan kowa aiki ba to rabi amma akwai sana'o'i daban-daban wanda ni na san liberty tana da wani shiri da take yi na matasa akan yadda za su dogara da kai hmm. to kaga abu ne mai kyau ya kamata su kansu 'yan majalisun nan su sani cewa jama'a sun zaɓe su ne domin su taimaka ma rayuwarsu da hmm. farko su yi musu tunani mai kyau duk wani abin da zai kawo ci gaba shi ake tsammanin za su kawo hmm. duk wani abin da zai zama tseko shi ake tunani su yi magana su shigo cikin mutane mutane na bayaninsu suna bukatansu wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka gaya jagorori su shiga cikin jama'a su gane me damuwan jama'a kuma su taimaka ta wannan asibitin saboda a nan arewa da yawa mu yanzu rayuwar matasanmu abin takaici ne rashin aikin ya tasiri kaya hmm. rashin aikin yi zai baka daman kai amali da duk insu rayuwa wanda zai saukar da kai ga irin tarbiyya yanzu ni a regret to tell you irin yanayin halayyar matasanmu na ta'ammali da ƙwayoyi magamagon ƙwayoyi babban barazana ne ga ci gaban wannan yanki da najeriya gaba na kuma ah, jonathan ah, tambayin da nake son maka ita ce menene makomar waɗannan yankuna kaddara a ce ba wai fata muke ba hmm. a samu ah, matakin a kai matakin da za a ce a raba idan har aka raba ƙasashen ko aka raba ɓangarorin menene makomar ƙasashen a hasashen da gaskiya a tunanina hmm. idan aka ce a raba ƙasan hmm. gaskiya kasan za ta rabu kuma kusan kashi zan iya ce a tunanina kenan hmm. za ta kai kashi bakwai ko kashi <laughs> shida <laughs> saboda wasu ɓangarorin za ka gani ko mu ma a arewan za ka gan za samu rabuwan kai su ma a can kudancin za ka gani za a samu wajen rabuwan kuma biyu ai shi ibo da kuma yarba ba za su zo su ɗan wannan tare ba saboda dole za a samu wannan eh, ɗan wannan tare sannan kuma a wajen su ibo ɗin a ce wajen niger delta za a samu su ma ba za su samu a wajen ibo ma za a samu tunda wasu ba kowa suke so abin nan ba hmm. kaga yana nan ne kamar yaranka idan kana da yara guda ce goma ko ashirin hmm. akwai yaron ka gan kafi so yaron to amma za ka sa shi kawai a zuciya wannan ne na fi so hmm. to amma dole za ka kawo kawunan su daya ka nuna duka gaba ɗaya kana son su hmm. amma idan ka fara nuna bambanci to yakan haifar da wani abu to shi ne yana nan kamar najeriya a najeriya yanzu gaskiya rabuwar najeriya ko ni karan kaina ni na a gani ma da yaddan Allah Najeriya ba za ta rabu ba saboda rabuwanta koma baya ne wanda za mu wasu abubuwan wasu duk dai zai shafe to amma abinda muka dufa a kai shine zaman lafiya da kuma yaya za a yi mu fita domin ka duba din ka duba dai fuskocin mutane da yawan mutane za a gan dai tunaninsu idan garin zai zo na lafiya za ka mm. iya zuwa ka yi noma ko ka je ka dan lallaba dai aikin ka dai ka dan samu mm. to ka mutane ma yanzu ma su ba ma suna son ma da yawa bane mm. su daidai saboda abubuwan kidnapping da menene da wannan su abin ya tada ma mutane hankali to amma abubuwan da suke faruwa haka sai na ganda cewa akwai abin da idan zai faru idan shi shi shi Allah yana so ya dau abin nan yana so ya ɗan kara gyara ko ya dan yi restructuring wasu abubuwa za ga wasu abubuwa yana faruwa mu bil adama za mu dinga tambaya ne ne yasa in ka duba zan iya baka point me yasa za ka gani wannan abin Allah da sanan shi da ya shiru kaga abubuwa suna faruwa ka gan abin abubuwan da suke faruwa da abubuwan kingdom da menene sai ya sa lokacin in ka duba za ka ga ana crisis din religion crisis din to amma yanzu ba a ma tunanin shi hmm. mutane sai ya fara an fara hankali mutane sun fara ganewa da cewa ko oh, ashe akwai wasu mutane hmm. da su dai kawai suna so su cima burin su ne suke haɗa kawunan mutane domin kar a na lafiya an ka duba tun mutumin da ka ga yana tunanin irin tunanin religion crisis to ni ina kiran shi jahili ne har yanzu Hmm. saboda in ka duba hmm. babu da kur'ani duka hmm. abubuwa ai babu ba da turanci aka dan wannan kuma eh, hebrew da kuma wannan kuma da arabi so duk abubuwa ma duk abubuwa ɗaya ne so awa so abin ya zo mutane sun fara ganewa irin ba mai wannan tunani so shi yasa ka ji na gaya maka da cewa a hamsin inu nigeria kuma ina ganin da cewa wasu da suna gani da cewa najeriya ba za ta dada martabanta ba hmm. najeriya za ta dada martabanta saboda ina gani da cewa hmm. Allah karan kanshi ba hmm. jin daɗi yake da abubuwa suke faruwa ba kullum ka gan an kashe ɗari an kashe kaza an kashe kaza to wasu ma da na suka fara abin ma su ma sun gaji su ma ba san da cewa abin zai zama haka ba to amma addu'an mu da cewa Najeriya za ta zo na lafiya ko karan Allah da kanshi na san da cewa ba zai so domin ya raba mu saboda ya san da cewa mun zo na muna dole ne mun zo na lafiya ko mun ki ko mun so dole ne kuma a dawo da kuma wannan dankon zumunci kamar zai mafi kamar na da saboda in ka duba ma kasashen su america su mene ba jin daɗi suke yi ba saboda su ma ma da goyon bayan su da kagan wasu abubuwa suke ta faruwa kamar jonathan a ƙarshe eh, wani shawara zaka ba farko bari mu fara da matasa in ya so sai mu ce ma shi kuma hukumomi wasu matakai kuma matasa to gaskiya shawara da zan ba matasa shine hmm. matasa su duba kagan a rayuwa shine menene idan yau ka bar duniya ne menene za na da kai hmm. idan ya zamanto ka impacting life of mutane to abin zai zama to za tana da kagan mutane eh, da yawan 'yan siyasa ba san da cewa idan ka zama shugaba kamar kai bawa ne za ka safe mutane ne su suna da ka shiga ne to abin da nike faɗa shi ne ya kamata su duba da cewa menene idan yau na bar wannan duniya menene za a tuna da ni hmm. matasa ma sai su duba da cewa future nasu ne zai affecting Sabida a yanzu abin da ake yi don wani abu ya zo sai amfani da matasa dan ba su wani abu an siye su ne a cikin kankani lokaci mm. za ka duba cewa lokacin da ka zo za ka tsufa ba za ka yi wani abu ba zai affect naka lokacin da ka dinga gani abin da ka yi ga sakamakon abin to amma shawara da nake ba matasa mm. bari su dawo ga asalinsu sai su zona su duba yanayin da kakanninmu iyayenmu suka zona da juna mm. yadda kuma aka zona tare a primary school za gani tare ma ba a masa wannan kisa ana hulɗa tare a kuma rigima bai haifar da wani abu dada sai dai haifar da a rabu kuma a rabu ma ba zai kyau ba daɗi ba mm. a bangaren kafa comrade wani shawarar shawarar aka ba manya su iyaye kenan da kuma har ila yau gwamnati ta kaice saboda lokacin da aka ɗiban mashirin yanzu na farko yan siyasan mu ina jin kunnen mm. ku daina amfani da matasa saboda shi shugabanci wani abu ne da yake zuwa ya wuce mm. ka yi abin kirki don a tuna ka kuma wannan matashi da kake so ka amfani da shi ƙasar nan tana nan tana jiran shi in ka lalata shi ka lalata ƙasar nan hmm. hukumomi ku ƙara ƙara ɗamara wurin tabbatar da doka don mu a matsayinmu mun yadda da najeriya kuma mu muna kiran muna kira ga 'yan uwanmu matasa da ke na da suke yankin yamurai da yarbawa da suke kokarin raba ƙasar nan mm. akan cewa su yi haƙuri su aje makamansu su rungumi najeriya matsayin uwa ba mu da wuri da ya kai wannan mm. allah ya yi mu tare a najeriya kuma mu mm. alheri ne tare saboda haka wannan maganan abinta da shi to allah zauna a brezin Najeriya as one entity. Now. Kuma iyaye ku ƙara duk wanda ya zama uba to haƙƙi ne Allah ya bashi yadda ka tabbatar da yaranka da irin yanayin gudunmawa da ka bada na rayuwa Allah zai tambaye ka hmm. saboda ka tabbatar da cewa ka ba matasa ka ba yaran yaranka ah, hali na gari hmm. ta yadda ƙasa za ta alfahari da su ba ta inda yau muke ganin koma bayan abin da yake faruwa na to a ah, mala aliyu muna godiya kwarai da gaske da kuma jonathan wato wasu kenan kunci jagorori daga kungiyar nan da ke fafutukan tabbatar da shugabanci da kuma jagoranci na gari ah, akwai coordinator kungiyar aliyu modipo ah, wanda ya kasance tare da mu mun gode kwarai da gaske sannan kuma akwai bangaren wato jami'a bangaren kula da fasahar zamani wato jonathan tanko da fatan za ku koma gida lafiya a madadin su baki daya abinda muke fata dai shine zaman lafiya a zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki ya ma fi zama sarkin baki ɗaya in ba zaman lafiyan ba abin da zai faru muna kallon ƙasashe da suka durmiya cikin wato abubuwan da ya shafi rikici ko da kai ne mai rinjaye bangare idan aka tashi irin waɗannan rikicin dole abin ya shafe ka dan zai shafi yan uwanka da sauransu abinci wuraren da kake zuwa cikin kwanciyar hankali zai zama babu akwai bukatar mu samu haɗin kai da zaman lafiya wanda shine mafita madadin dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku da kuma su bakin namu sunana abubakar sadiq galadima nake cewa mu kasance lafiya a cikin shirin na ina dalili